Gwamnatin Najeriya na ci gaba da fafatukar yaƙi da ɗabi'ar sha da safarar miyagun ƙwayoyi da wasu sinadarai masu sa maye, sai dai kuma masu wannan harkar na ci gaba da aika aikarsu. su. Alal misali a Sokoto Kacal da ke arewa maso yammacin Najeriya, daga watan Janairu zuwa yanzu na wannan shekara, hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta kama kayan maye masu nauyin kilogiram 812.258 a hannun mutane 86 da ta kama, a cewar kwamandan hukumar a jihar iro adamu muhammad to amma kuma abin da za ka yi la'akari ne kayan shaye-shaye da muka kwato a wajen wannan mutane mun hana shi ya je cikin mutane ya bata ma gurbata mutane ka yi la'akari da in wannan abu ya kai cikin jama'a me zai kwasin me zai kwasin eh, eh, ma mutane a wani yunkuri na salon kawar da wannan mummunan ɗabi'ar hukumar ta tunatar da masu wurare da ake amfani da su ana aikata na ayyuka cewa su shiga taitayinsu domin idan ba su daina ba za su yi asarar wuraren komi girman su kamar yadda kwamandan iro adamu muhammad ya ja kunnen su wato doka ya riga ya ba mu hurumi akan idan ka ba da gidanka ko kuma wajenka aka yi amfani da shi wajen shaye-shaye to za mu iya kwace wannan waje za mu gabatar da shi kotu kuma kotu za ta ba mu hurumin a kwace wannan waje a ba ma gwamnati a yau din nan to matsalar da muke samu shine hotel hotel da muke da su suna bari ana irin wannan muggan laifi shaye-shaye to ina son yi amfani da wannan eh, lokaci na jakunan su to ko matasa suka kalli wannan salon na kwace wuraren da ake amfani da su wajen sha da safarar miyagun kwayoyi duba da cewa akasari matasa ne ke aikata waɗannan ɗabi'un. sunana sama'ila umar gaskiya hakan ya dace saboda idan aka kwace waɗannan wuraren ba su sake samun wurin da za su laɓa suna wannan miyagun ɗabi'u. Sunana Rashida. Eh, to ni dai gaskiya a nawa ra'ayi kuma ga nawa tunani kwace waɗannan wuraren ba shi ne zai kawo hana waɗannan abubuwan ba saboda ko da an kwace waɗannan wuraren za dai su canza su dawo kuma cikin al'umma waɗanda ba su yi su ci gaba da yi amma da a ce za su shiga cikin mutanen da su rika kama su ko kuma su rika kama waɗanda suke kawo musu suna si da abun zai yi maslaha. Wani abu da hukumar ke nuna takaicinta a kai shine yadda wannan matsalar ta kutsa har gidajen matan aure ana kai musu kayan maye. Akwai irin matan nan da suke yawo suke wai su suna sai da kayan mata. iri irin kayan mata wai su da gyaran jiki to ka lura da gaske kai mai gida ka lura da ka ido a kai ba kayan matan nan kawai suke sayarwa ba wayannan matan su suke kama matan mu a cikin gidajen su kwayoyuka suna sayar musu masu lura da lamuran yau da kullun na ganin cewa yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi a Najeriya abu ne da ke buƙatar kulawar gaske kafin a iya kawar da shi a cikin al'umma. Nuruddin Abdullahi Attajiri ya jima yana fafatuka akan wannan ɗabi'ar. Musamman irin halin da muke ciki na rashin tsaro da rashin da abin da matsalolin ta'addanci da ake yi. duk suna da alaka da irin wa'annan shaye-shaye saboda haka muna kira ga hukumomin da abin ya sha mana da yawa ma sannan kuma muna kira lalle a karfar da su a haka ma masana na ganin cewa jami'an da ke wannan aikin ya kamata su ƙara mai da himma kuma su sanya gaskiya a cikin ayyukan da suke aiwatarwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya